أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسق عهل لغير الله به فمن يقر غير إن هادوا حرمنا كل ذي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شعومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بأرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يراد بأسه عن القوم المجرمين صدق الله العظيم الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدو والحذر فأحل وحرم وأباح وحذر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المضطر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء استفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وصرع ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى ثم ابتلاه dawo Oh. za a kunna maganan mai ne dai kuma maganan man ne kuma ci gaba malam ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا حيق وطن جمادى أولى hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 18 ga watan biyu shekara 2017 a wannan masallaci da ke kan tudu a cikin wannan wato unguwa ta kanawa a cikin wannan gari na kaduna masallacin kandan ko a nan masallacin dam a cikin wannan unguwa ta kanawa a wannan gari namu na kaduna allah ya kawo mu wannan lokaci don gabatar da karatu maudu'in karatun shine harshenka ka. munasabar wannan karatu akwai ɗaya daga cikin ‘yan uwa da ake tare da shi malik ibrahim allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da karuwa na aure da amaryarsa wato malama aishatu muna musu addu'a muna roƙon Allah da dukkan sunayensa masu tsarki wanda in an roƙe shi yake karɓa da kuma dukkan sufofinsa masu tsarki wanda in an roƙe shi yake bayarwa wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ci gara da aka yi Allah kuma ya ba su zuriya ba. Allah ya azurta shi da hanyoyi na halar wanda zai ci gaba da ɗaukar nauyin wa'annan iyalai nasa Allah ya sa a samar da zuri'ar da za su daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don su ciyar da ita ainihin wato gaba sannan wa akhiran wa naqulu lahumma kama amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an naqula lahumma barakallahu lahumma wa baraka alaihima wa jama'a bainakuma fi khair abu na farko wannan maudu'i harshen kalin zamunka abu ne wanda har duniya ta naɗe ba za a daina bukata wannan maudu'i na mutane su kintsi harsunansu ba musamman a irin wannan zamani da muke ciki zamani na ainihin wato fitina al malamai sun ce idan ya zo a ƙur'ani malaman wato wanda suke magana akan alwujuhu wan nadha'ir a cikin Qur'ani sun ce yana komawa zuwa ga ma'ana guda uku na farko fadin cewa harshe kowa ya san wata gaba ce sananniya wacce ake amfani da ita gurin yin magana da aka sukan ce akan ce al-lisanu a Qur'ani da ma'ana guda uku na farko akan ce al-lisanu ana nufin shi kanshi harshe dai din da mutane suka sani da haka Allah ta'ala yana daga cikin abin da yake nuna samuwarsa a doron ƙasa ko kuma samuwar Allah subhanahu wa ta'ala ɗin samar da harsuna a doron ƙasa ɗin. Allah ya ce wa min yi khalqus samawati wal ardi wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum mhm. inna fi dhalika la ayatin عالمين الله تعالى يتوى من آياته yana daga cikin ayoyinsa idan an ce aya shine alama da haka yana daga cikin alama na samuwar Allah subhanahu wa ta'ala wato khalqus samawati wal ardi halitta sammai da ƙasa da Allah ta'ala yi kowane injiniya wanda yake ƙwararre ne babu wanda zai iya zuwa ya kafa maka rumfa dole sai ya kafa maka dirkar da za ka riƙe masa rumfar amma Allah subhanahu wata'ala saboda shi al'azizu ne alladhi yaghlibu wa la yughlabu alayhi wanda yafi karfin kowa shi kuma ba wanda yafi karfin sa wanda yake saukewa sanda ya ga dama ya dora sanda ya ga dama shi kaɗai ne ya iya tsaye da sammai guda bakwai ba tare da kafa dirkar da za ta riƙe masa sammai guda bakwai ɗin ba amma yanzu aka ɗauko wani ƙwararren injiniya aka ce ana so wannan rumfan masallacin ta tsaya ba tare da waɗannan bangwayen ba ba na tsammanin akwai injiniya a duniya da zai tsaye da rumfan masallacin nan ba tare da kafa dirkar da zai riƙe rumfan ba amma Allah saboda ƙwararre ne ƙwarewarsa ta kai ƙwarewa ya gina sammai guda bakwai ba tare da kafa filin da za ta riƙe saman ba don haka halitta sama da ƙasa ɗaya ne daga cikin ayoyi wanda suke nuna samuwar Allah subhanahu wa ta'ala domin duk lokacin da ka ga gini to akwai wanda ya gina ba yadda za a iya zo da kanshi akwai wanda ya shi samuwar sama da ƙasa dalili ne akan wanda ya samar da su yana nan dan sama da ƙasa ba za su iya samar da kansu ba da haka sai Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin alama na samuwar Allah na cancantuwar abauta masa shi kadai kar a haɗa shi da kowa sai ya ce khalqus samawati wal ardi halittar sammai da ƙasai sannan waqtilafu alsinatikum wa alwanikum da kuma sabanin harshen da kuke magana da shi wannan harshen da kake magana da shi kaga kai kana bahaushe wani yana inyamuri wani yana gwari wani yana gara wani yana bayarbe wani yana balarabe wani yana bature harussa daban-daban to samu wa'annan harussan da watsonsa a duniya dalili ne na akwai Allah subhanahu wata'ala sannan wa alwanikum da launi launinku wani fari wani baki wani shi ba fari ba wani shi ba baki ba don haka shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ayyuhan nasu ya ku mutane inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid baban ku ɗaya ne Shi ne annabi adamu sannan Allah ku ɗaya ne sai annabi ya ce la fadla li arabiyyin ala ajmin babu bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba wala abyada ala aswada babu bambanci tsakanin fari da baki sai ce illa bi taqwallah sai da tsoron Allah kullukum min adama wa adama khuliqa min turab dukkan ku daga annabi adamu kuke annabi adamu kuma Allah ta'ala ya halicce shi daga ainihin wato ƙasa ne wannan ita ce ma'anan harshe da take zuwa da shi a ƙur'ani wato wata gaba sananniya da aka sani wata ɗan adam yake yin amfani da ita domin yin ainihin wato magana abu na biyu ƙur'ani yakan yi amfani da harshe yana nufin wato alluga yaren da mutane suke yin magana da shi dan haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmin liyubayyana lahum mhm. فيضل الله من يشاء ويعدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله تعالى wa وما أرسلنا من رسول ba mu taɓa turo wani annabi wani manzo a doron ƙasa ba Allah ya ce illa bi lisani qaumi sai da harshen mutanansa muke aiko shi me yasa Allah yake aiko kowane annabi da harshen mutanansa Allah ya ce li yubayyana lahum dan ya zo musu bayanin wannan addini ta yi waka ce ai kai ba bahaushe bane dan me Allah bai aiko bahaushe annabi ba sai mu ce maka masu karantarwa nawa ne Allah ya turo maka Hausawa wanda suke wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa zaka samu qur'ani qur'ani da kake ganin sa da Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi to da kyar ka samu wani yare a duniya wanda ba fassara qur'ani zuwa wannan yaren ba shi yasa wannan yaren da kake magana da shi na Hausa da zaka je haramin Makka ko haramin Madina za ka samu tarjama ta hausa wanda mala Bakar gumi ya fassara a harin cikin ƙur'anan da ake ainihin wato ajiyewa da haka yaren da mutane suke magana da shi ana ce masa allisanu a ƙur'ani sannan ana cewa allisanu da ma'anan addu'a Allah ta'ala ya ce lu'inan ladina kafaru me? lu'inan na kafaru min bani قرانين على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله تعالى يقول إن الذين كفروا an tsine wa kafarai min bani isra'ila a cikin bani isra'ila ala lisani dawud da haka ala lisani dawud nan da ma'anin addu'a domin annabi dawud ya zo ya kalle su yace Allah ya tsine musu albarka annabi isa ya zo ya kalle su ya ce allah ya tsine musu albarka allah ya ce dalika bima asau ba haka kawai bane annabi isa ya zo ya ce allah ya tsine musu albarka annabi dawud ya zo ya ce allah ya tsine musu albarka allah ya ce wa kanu ya atadu mutane ne yan ta'adda me ta'addancin da suka yi kanu la ya tanahu kanu la ya tanahu na'am karim لبئس ما كانوا يفعلون كانوا sun kasance la ya tanahuna an munkarin fa'alu ba sa hana junan su mugun aiki Allah sai ya ce to labisa Makano kanu yasna'un labisa Makano ya yaf'alun tur da aikin da suka kasance suna yi shi yasa shehu Usman dan Fudu ya faɗa a ƙarshen littafin Ihya Usunna ya ce duk lokacin da banna ka bayyana cikin mutane kaga an rasa wanda zai tashi ya nasiha ya wa'azi a kanta to wannan alama ne na cewa Allah ya tsine ma al'umma a barka ga baki ɗayan ta ka ɗinta shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ba zai taɓa hallaka wasu mutane ba matuƙar a cikin garin ana samun masu islahi sannan akan ce al-lisanu ana nufin wato shine as-sana'ul hasan shine yabo mai kyau da haka annabi ibrahim ya yi addu'a ya ce wa ja'al li lisana sidikan mai. wa ja'al li lisana sidikan fil akhirin wa ja'alni min warafati jannatin na'im da haka annabi ibrahim ya ce wa ja'al li lisana sidikan fil akhirin Allah ka sanya min harshe na yabo mai kyau dangane da mutanen da za su zo ƙarshe shi yasa za ka samu duk masu addinin duniya babu wanda yake zagin annabi ibrahim yahudawa su ce nasu ne kiristoci su ce nasu ne mushrikai ma su ce nasu ne musulmi su ce nasu ne ana ta rigima ana kace kace Allah ya zo ya raba ya ce ma kana ibrahim ya ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya mhm. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين haka Allah sai ce ma kana Ibrahim yahudiyan annabi Ibrahim ba ba ba kirista bane ba mushriki bane Allah ta'ala ya tabbatar da cewa shi annabi Ibrahim musulmi ne wannan yana daga cikin ma'anonin da harshe yake zuwa da su ainihin wato a Qur'ani ya zo da ma'anan harshe da aka sani ya zo da ma'anan yabo mai kyau ya zo da ma'anan tsinuwa sannan ya zo da ma'anan lugat da mutane suke magana da ita ana ci mata harshe lokacin da Allah ta'ala yake faɗar halitta ɗan adam da kuma ni'imar da ya masa ya faɗa harshe a matsayin ni'ima da haka Allah ta'ala sai ya ce alam na ga Allahu lahu ne. alam na naj'al lahu aynayn wa me wa lisanan wa shaqatayn wa me wa hadaynahu najdayn Allah ta'ala ya ce alam na naj'al lahu aynayn ba mu sanya wa ɗan ido ɗan adam idanu guda biyu ba amsa shi ne Allah ya sanya bayan ido guda biyu da Allah ta'ala ya sa ma dan adam idan nan yanzu babu wanda zai iya tabbatar maka da cewa ni'ima ce cikakkiya sai ran da Allah ya jarrabe shi ya ɗauke ganin na sati ɗaya dawo da shi sannan za ka gane cewa idan nan ni'ima ne sannan wa lisana ga kuma harshe Allah ya ce wa shafatin ga kuma labba guda biyu wanda aka sa don su gyara mazaunin harshen tunda ko kaga Allah ya kawo shi a matsayin nissafa shi a matsayin ni'ima da yi to wannan harshen da kake ganin sa ni'ima ne da haka shi yasa a karkashin sai ya ce wa hadaina kunnatin mun nuna wa dan adam a gaban sa akwai tudu guda biyu akwai ga tudun alheri ga kuma tudun shari sai ya zaba shi yasa akwai wanda Allah ya taimake su duk abin da zai fito daga bakinsa na alheri wasu Allah kuma ya jarrabe su duk abin da zai fita daga bakinsa na sharri wasu kuma sun cakuɗa biyu wani lokaci na alheri ya fita wani lokaci na sharri ya fita Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin shi yasa saboda harshe yana da matukar amfani lokacin da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi da mala'ika Jibril yake zuwa ya kawo masa Qur'ani yana karantawa har sai da Allah ya ce masa la tuharrik bihi lisanaka la tuharrik bihi lisanaka litajala bi hmm? inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana Allah ya ce بيانه الله يكي مسألة تحرك به لسانك ka daina gaugawa sauri wajen motsa harshen ka don ka kama alkur'ani Allah ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana aikin mu ne zamu tara maka shi kuma zamu karantar da kai shi fa idan qara'ana idan aka karanta maka karatun fastabi qur'ana ka bi karatun summa inna alaina bayana sannan za mu zo mu maka bayanin abin da kuma tilawar ta kunsa shi yasa akwai wahayin ƙur'ani akwai kuma bayani akan wahayin da ƙur'anin ya kunsa da haka wannan ne yasa a cikin suratul taha Allah ta'ala ya kuma ce masa wala ta'dal mhm. bil qur'ani min qabli min fata'ala al-malik al min يقضى إليك وهيه Allah ta'ala ya ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahy ka daina gaugawan kama qur'ani da harshen ka tun kafin ma a kammala wahayin wa qur rabbi zidni ilma ka ce kai Allah ya ƙara min ilimi shi yasa in mutum ya faro lissafi daga farkon qur'ani idan ya zo suratul taha ita ce sura ta 20 idan ya zo kan wannan ayar fata'ala Allahul malikul haq wala ta'dal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma zai baka ita ce aya ta 114 to tun daga lokacin Allah yana wa annabi ishara ne kamar cewa nan gaba surorin qur'ani zai zama 114 ne daidai kuma haka surorin alqur'ani suke 114 shi yasa yace kai kace wa qur rabbi zidni ilma Allah ka ƙara mu ainihin wato ilimi to harshe da kake ganinsa da bahaushe ya ce wato me yake cewa karin maganar da bahaushe yake yi eh ban da harshen kallon zamanka akwai wata karin magana da bahaushe yake akan harshe baki baki mai yanka wuya wannan shine karin maganar da bahaushe yake cewa baki mai yanka mai yanka wuya shi yasa za ku ga Allah ta'ala ya ci an maganar harshe a Qur'ani yanzu annabi Musa lokacin da ya daga hannu yana addu'a yana cewa qala rabbi shrah li mi qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Mm-hmm. واحلل عقدة من لساني mm-hmm. يفقه قولي kaji mutanen kirki daga hannu yana addu'a qala rabbi shrah li sadri Allah ka buɗe kirjina wa yassir li amri Allah ka sauƙaƙe al'amarina wa halul uqdatan min lisani Allah ka kwance kullun da ke harshe na dan me dan in na tashi zan ji in isar da ya yafqahu qawli mutane su fahimci maganan Allah su fahimci saƙonka lokacin da na tashi zan je in isar da shi shi yasa a wannan gabar sai da ya dawo ma ya roƙi Allah cewa Allah ya sanya dan uwan shi annabi Haruna ya zama daga cikin wanda Allah zai sa su su zama annabawa abin da ya faɗa akan Haruna ya ce, Allah wa akhi Haruna huwa afsahu min wa akhi Haruna huwa afsahu min lisana فأرسله معي يصدقني إني أخاف أن yace Allah wa fi Haruna ga dan uwana Haruna huwa afsahu minni lisana ya ma fi ni fasaha gurin magana Allah ka aike ni tare da shi muje da haka wani fasaha sa gurin magana kullum yana kokari ne yadda za a yi a gane addinin Allah wani kuma fasaharsa gurin madana kullum yana shirya ya zai cuta ne in ya kwantar da wannan yau gobe ya kwantar da wancan kafin kuma kai ma mala'ika ya kwantar da kai in ya je yau ya kifar da yan mutane yau nan jibi ya je kifar da wancan gace ya kifar da wancan kafin kai ma mutuwa ta dade ka ta kifar da kai wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala a doron ƙasa. To shi yasa za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya yi ta kashe da jan kunne wajen baki da aka yi shi, to ba a yi shi don komai ka faɗa ba, kamar yadda kunne da aka yi shi ba a ji shi don ka saurari komai ba, haka ido da aka yi shi ba a yi shi don ka kalli komai da shi ba. Baki yana da ƙa'ida ido yana da ƙa'ida sannan kuma kunne ma yana da ƙa'ida hadisi ya tabbata daga abdullahi ɗan mas'udu Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau mumbari wata rana ya mana kutuba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau mumbari ya masa habbe kutuba ya faɗa masa abubuwa kamar haka cikin abin da ya faɗa musu ya ce musu ayyukan nasu ya ko mutane istahayu min Allah haqqal haya ku dinga jin kunyar Allah matuƙar jin kunya mana kowa sai ce alhamdulillah mu muna jin kunya sai annabi ya ce musu a'a ba irin wannan kunyar ba ita nake muku magana akan ta ba sai ya ce duk mutumin da yake jin kunyar Allah da gaske sai annabi ya ce wal yahfazir ra'sa wa ma wa ya kiyaye kanshi da abin da kai ya tattabo a cikin kai akwai baki akwai ido akwai kuma me kunnuwa sai annabi ya ce wal yahfazir ra'sa ya kiyaye kanshi da abin da kai ya tattaro sannan ya ce wal yahfazil batana ya kiyaye ciki wa ma hawa da abin da ciki ya tattaro a cikin ciki yana da alaƙa da gaba haka ne to shi yasa za ka ga wani malami yake cewa a ta da duniya garura ta illatan inda za ka sanya duniya ta zama ita ce kaɗai abin da sai an baka sannan za a iya lallashin ka da ita ya ce a ta a ba kasiran rika illatan Yanda za ka ƙi abin da yake mai yawa wajen zaɓin abu wanda yake ɗan kaɗan wani abu ne mai yawa ita ce lahira wani abu ne ɗan kaɗan ita ce duniya jiya nan muke magana tare da wasu bayan Allah na shiga Abuja daga ciki har da Malam Kabiru Gombe da wani bawan Allah ɗan uwa Malam Ibrahim Mu'azzam ɗan Adam gwargwadon yanayin yadda ka karanta cin abinci a duniya gwargwadon yadda kake da lafiya gwargwadon yadda ka zama kaman bayi duk in za a ganka sai an ga bakin ka na motsi kana gurgurar wani abu gwargwadon kuma yadda kake tara ma kanka matsala to shi yasa sai annabi ya ce mutum ya kiyaye kai da abin da kai ya tattaro sannan ya kiyaye ciki da abin da ciki ya tattaro sannan ya ce duk mutumin da yake jin kunyar Allah da gaske to ya kiyaye ya yi tunanin wato tsufa zai zo masa nan gaba in yana dare, sannan mutuwa tana zuwa sannan duk abin da ya san zai raba shi da Allah ya rabu da shi shi yasa idan ka tashi zaka ga jahannama da Allah ya faɗa a suratul hijri ya faɗa yace la hasabata abwabin wa inna la لها سبعة أبواب kulli باب minhum to Allah ya faɗa cewa tana da ƙofofi guda bakwai da haka mafi yawancin ƙofofin da kuma za su kai ɗan adam zuwa ga wata suma abubuwa ne guda bakwai na farko akwai baki ɗaya na biyu akwai mai ido na uku akwai mai kunne sannan na hudu akwai hannuwansa na dama da hagu ba hudu ba na biyar akwai kafafunsa na shida akwai gabansa na bakwai akwai cikinsa duk in kaga an saba ma Allah to zai wahala kaga wa'annan ɗaya daga cikin su bai da gudunmuwa da wahala kuwa kuma ka je ka ba ka gani duk wani abu da ka afka ɗaya daga cikin wa'annan ko dai duka sun ba da gudunmuwa ko da yawa sun ba da gudunmuwa kafin a afka shi yasa Allah ta'ala sai ke jahannama tana da ƙofofi guda bakwai to shi yasa yake cewa a ta ja'ala duniya kalgarura ta illatan a ta aba kasiran fitiya daga illatan a allaka a adaha taraha mu illatan idan kanat al a'da'u lin nafs illatan wa lam tahmiha ana fa min ayna tabra'u idan ka bari wa'annan gabobin guda bakwai kana kallo suna maranka illa ka kasa kamewa ka kasa hana su to ta yaya kuma za a je gaban Allah ka kubuta ai yana da wahala ƙwarin gasken gaske ka iya ainihin wato kubuta don haka mutane ya kamata su sani in ba su sani ba baki fa ba komai ya kamata a faɗa da shi ba kamar yadda ido ba komai ya kamata a kalla da shi ba kamar yadda kunne ba komai ya kamata a saurara da shi ba shi yasa za mu ga a ƙa'ida ta rukunnan imani guda shida idan aka ce wannan abun rukuni ne idan babu ɗaya babu shi imani yana da rukuni guda shida na farko akwai an tu'mina billahi na biyu shine wa ciki, na uku wa kutubihi na hudu wa rusulihi na biyar wal yawmil akhir na shida wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi rukunin imani na biyu bayan imani da Allah wanda yake biyo ba shine imani da mala'iku imani da mala'iku akwai jimlatan akwai tafsila Jimlatan Allah yana da mala'ikun da shi kaɗai ya san adadinsu da shi babu wanda ya sani su subhanahu wa ta'ala Mandan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari hadisi a cikin kitabu zuwa a sunan tirmizi ya ce sama'u sama ta yi kuka annabi ya ce wa hukka laha an ta'iƙi ya cancanci kuma sama kuka ɗin ya ce babu wani guri da za ka ɗauki ɗan yatsanka guda huɗu ka sa a sama ba ce akwai mala'ika na Allah a gurin wani yana ruku wani yana sujjada wani yana kaza wani yana kaza ya ce da ku kuka san abin da na sani na girman Allah da kun yi dariya ɗan kaɗan kuma da kun yi kuka mai yawa haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lokacin da Allah ya faɗa ya ce a wuta akwai mala'iku guda goma sha tara alaiha tis'ata min alaiha tis'ata ashar sai wani arni ya ce to ai in dai mala'iku sha tara ne in an je lahira shi kaɗai zai iya rigima da guda goma ragowar mutanen duniya sai su ji da guda tara da ya faɗi wannan maganan sai Allah ya ce wa ma ja'alna iddatahum illa min wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويعدي من يشاء وما من وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر da ƙarshe Allah sai yake ce to ai shi wannan bai sani ba ne rindinar mala'iku banda Allah ba wanda ya san adadin ta, shi kadan ya san adadin rundunarsa ta mala'iku a cikin suratul ma'arij al imamu ibn kasir karkashin fadin Allah ta'ala da ya zo magana akan alkiyama da mala'ikun da suke dauke da al'arshi yace akwai mala'ika daga cikin mala'iku na Allah tsakanin kafadarsa da kunnansa tafiya shekara 70 annabi ya ga mala'ika jibrilu a surarsa ta mala'ika yace yana da fiffiki guda ɗari shida ɗaya ya masa kaɗan ya buɗe wannan duniya a baka ga adawa ba da suka ce wa ya kai su ƙarfi duk wannan ƙarfin da suke ganin suna da shi fa mala'ika aka turo da aka turo mala'ikan ba rigima ya da su ba kitikir kitikir kitikir a'a kaman kai ne kana zaune a nan gurin ka kalli mutane ka ce kai na aka gama rigima ba na aka gama fada to imani da mala'iku akwai jumlatan akwai tafsilan jumlatan Allah yana da mala'ikun da shi kaɗai ya san su banda shi ba wanda ya san adadin su subhanahu wata'ala tafsilan kuma Allah ya faɗi aikin wasu daga cikin mala'iku kamar mala'ika jibrilu Allah ya ce qul man kana aduwwan li jibril qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazalahu ala qalbik بِعِلْمِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ كَمَنْ مَلَكُ الْمَوْتِ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون wayannan mala'iku da Allah ya faɗi sunayensa da aikinsu shine tafsirin mun san akwai mala'ika jibrilu shi yake kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wahayi akwai mala'ika Mika'il wanda shi yake kula da al'amarin ruwa da abin da yake da alaka da wannan akwai mala'ika israfilu wanda tunda Allah ya halicci sammai da ƙasi ya halicci duniya aka ɗauki ƙaho aka bashi jiran yake kawai a ce ya busa a koda yaushe ya busa a tashi duniyar yanzu yana jiran umarnin Allah ne da an ce mar ya busa zai busa kawai sai dai ka tashi ga ganka shikenan gashi kiyama ta tsaya sai dai ka karɓi sakamako kawai akwai mala'ikan da ke tsaron wuta wana nadau ya maliku ya kadimi wana nadau ya maliku ya qadi alaina rabbuk mhm. qala innakum makithun Allah ya ce wana nadau ya maliku za su kira ya maliku za su yi ya na alaina ku ubangijin kai ya kashe mu don mu huta Allah zai ce ina ai za ku zauna a ciki saboda an zo ma mutane da gaskiya amma mafi yawancin mutane ba sa son gaskiya sannan akwai yadda wasu malamai suka yi magana duk da hadisin malamai na kace na ce a kansa shine mai tsaron aljanna ana ce masa ridwanu sannan akwai munkir akwai nakir wanda za su zo su yi maka tambaya a kabari hadisi dogo wanda hadisin barra ibn al-azib manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama barra ibn azib yace kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi janazati rajulin min al-ansari muna tare da annabi a cikin jana'izar wani mutum daga cikin mutanen madina ya ce fanta haina ilal kabri sai muka je wajen kabari walamma yulhad a lokacin da an riga an fara ba a gama kabarin ba saboda lahadu aiki dukkan mu mun san cewa muna da nau'in kabari guda biyu akwai shiku akwai lahadu fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya zauna wa jalasna haulahu sai sahabbai suka zauna suka zagaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mai ruwa ya ce ka anna ala ru'usin at-tay kai ka ce tsuntsu zai iya sauka akan sahabbai saboda natsuwar da suke zama gaban annabi da ita wa fi yadihi udun yankutu bihi al-ard a hannun annabi akwai sanda yana dukan ƙasa da ita idan an saka mutum sai ya ce musu to limisli hada saboda wannan ranar da za ta zo fa fal ya amalil amiluna masu tashi su aiki su tashi fa su aiki sannan yace masu innal abdal mu'mina idan kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah bawa in rayuwarsa ta duniya ta kare ana fuskantar lahira sai ce nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama'i bidul wujuh sai mala'iku su sako daga sama masu hasken fuska za su zauna iya ganin mutum kuma fuskar su annabi ya ce ta fi hasken rana idan sun tashi zuwa za su zo da turare daga aljanna wanda aka sama likkafanin da za a sa ran shi da za a dauka daga aljanna ne turaren ma daga aljanna mala'ika idan ya dauka yana dauka bai barinta a hannun shi sai su karba idan suka tafi da ita ƙanshinta su ya ɗinɗime sama na ɗaya sai sun tambaya sun ce wannan wace rai ce mai tsarki a ce ai wane dan wane ne a ambace shi da suna mai kyau mala'ikun sama ta ɗaya su rakiya idan an je sama ta biyu su tsaya sama ta biyu su raka sai an je sama ta uku su tsaya haka har sai an je sama ta bakwai wannan fa daga lokacin da mutum ya mutu kafin a mai wanka a mai kaza kaza a je a binne shi da an je an kai ta wajen Allah subhanahu wata'ala ana binne mutum sai Allah ya ce a dawo maddaren kasa ƙasa don a mai tambaya na haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kuma faɗa a wani hadisin ya ce innal abdal mu'mina idza mata wa a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu da mutum ya mutu aka sashi a kabari wanda suka binne shi lokacin da dawo gida ɗaya kunnensa na ƙasa ɗaya kunnensa na sama na samar har an dawo mai dare yana jin mutanen da suka rufe shi za su ju na ƙasa kuma yana jin mala'iku za su taso za su tambaya su mai tambaya guda hudu akwai man rabbuka man na ka, ma dinuka wa ma ilmuka sai sun maka tambaya guda hudu wayannan mala'ikun da za su su yi maka tambaya sunan su munkir da nakir me ma'anan munkir me ma'anan nakir ne wanda baka san su ba nakiratu dama yana daga cikin ma'anarsa a yare na larabci abinda yake gairu mu'arraf abinda ba sananne ba baka san shi ba ko a nan gurin akwai wanda ya ji ya dawo ya mana ƙarin bayani a nan gurin sai to shi fa ya je da ya je ga ma yadda aka ƙare sai ma bashi lasibi kan sai dan yi taliki ya mana ƙarin don mutane su ƙare shi ne duk wanda ya riga ya tafi wallahi ba a dawo ba kuma annabi ya ce in suka tashi zuwa wallahi da guduma za su zo a hannunsu tabbai suka ce ya rasulullahi mala'ika ko ba guduma ma ka ganshi ai tashin hankali ne ballantana da guduma a hannunsa annabi ya ce musu ina ai matsalar ta imani da aiki mai kyau ce in ka shiga da imani da aiki mai kyau ba matsala bane amma in ka shiga ba imani da aiki mai kyau to an samu matsala da haka shi yasa da Allah ya tashi rantsuwa da mala'ikun da za su dauki rai a Qur'ani nau'i biyu ya rantse da su ya rantse da wannan zi'ati garka da kuma wannan shi dati Allah ya rantse da wannan zi'ati garka ka san ko ba kai karatu ba daga jin garkan nan wallahi ko ba a fassara ma ba daga jin garkan nan ka san kalma ce ta tashin hankali wannan zai garka garka malam to irin kuma aikin da kai shi zai bayar wani mala'iku za a turo ma da haka shi yasa Allah ya riga ya gama magana da yace inna rabbaka bil mirsad Allah yana madakata yana girin kuwa duk yakka ai zaka koma wajen shi ko zaka koma ai to kai duk abin da ka ga dama kai da ne kana da inci na farko ne ba ba da notice ake ba za a mutu lokaci yin duk inda aka ga dama nan za a ɗauke ka to ko kai aiki mai kyau a turo maka wannan shi tsati na shi ko kai aiki mara kyau a turo maka wannan shi ati garka ya rage naka to don haka wannan rukunin na biyu imani da mala'iku dole a wa mutane shi a duniyar karatu kuma a ɗauko shi daga duniyar karatu a sashi a duniyar aiki domin wallahi mafi yawanci fassara kawai ake a tashi idan an yi fassara an tashi sawa mutane tasirin imani da mala'iku din shi yasa mutane suke zuwa su ta yin abubuwa suna kokowa suna ganin ba mai sani kuma akwai masu sani daga ranar da ka balaga kana balaga da ka fara mafarki sai a haɗa ka da mala'iku guda biyu sai a buɗe maka fari wayannan mala'ikun Allah ta'ala su ne ya faɗa ya ce walaƙad khalaqanal insana walaƙad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu mhm. wa la nu'aqrabu ilayhi min 'ablil warid Allah ya ce yake walaƙad khalaqanal insana mu muka halicci dan adam wa na'lamu kuma mu muke sanin ma tu wasu bihi nafsu duk abin da ransa take tattaunawa a kan shi babu wanda Allah bai sani ba yanzu a taron mu nan nan gurin a iya zaman mu a nan gurin duk taron mu nan babu wanda Allah subhanahu wata'ala bai san mai zuciyarsa take a kan shi ba dan haka Allah sai ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da ɗan adam fiye da jijiyar shi ta wuya ta hanyar mala'ikun da za mu turo su raye da shi kafirai sun zauna suna magana sai aka ce to ku ɗan yi ƙasa ƙasa ba in kuka ɗaga murya allah muhammadu zai ji suna gama magana sai Allah ya ce wa asirru qawlakum wa asirru qawlakum aw ij'aru bi innahu alimun bi zati Allah sai ya ce musu asirru qawlakum ko ku koyi magana ko ku bayyana to ai shi abin ma da zuciyar take tattauna a kan shi bai fito ba ya sani innahu alimun bi ta sudur na haka sai Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid sai ya ce idi ya talaka almutalaqiyan ma yalfizu ما يلفظ من قول إلا لديه رديب عتيد Allah ya ce idi ya talakal mutalakiya ne lokacin da masu haɗuwa za su haɗu a dama ko a hagu Allah sai ce ma ya rikitu min ƙaunin. da aka cewa min ƙaunin, wannan min ɗin suna ce mata sila littafi ba za ka taɓa furta wata magana ba ƙarama ko babba mai amfani ko mara amfani face lokacin da kake yin ta akwai mala'ika raqibun yana kusa ba kamar yadda da yawan Hausa suka ɗauka ba na dama sunansa raqibu na hagu sunansa atibu mala'iku ne guda biyu kuma kowanne sifarsa guda biyu na dama sunansa raqibun atidun na hagu ma sunansa raqibun atid me ma'anar raqibu shine wanda yake kiyaye ka duk inda zaka fada ka shiga a duniya tare za ku shiga me ma'anan atidu shine yana halacce ba wani aiki da zaka yi bai gurin na dama an sa shi ya rubuta na hagu ma an sa shi ya rubuta dan girman Allah daga safa zuwa yanzu a cikin manan waye zai lissafa maganganun ne to amma fa a gurinsu suna nan a rubuce kai ka manta maganganun da kai su ba su manta ba suna nan a rubuce yasa wani aka tashi alkiyama aka ba shi littafin ya duba ya duba ya juya bayan ya ci kai jama'a yanzu wannan dinni ne ya jujjuya ya jujjuya ya jujjuya sai ka ji yana mali hadal kitabi la yugadiru min وترى المجرمين مشفقين ووضع الكتاب فترى المجرمين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما Mali. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصاها ووجدوا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله يتي ووضع الكتاب والله إذا أزود الكتاب لا أيكن دقوائي fataral mujrimin zaka ga mutumin da ya tafi da gimagiman laifuka gaban Allah mushfiqina mimma fi yana cike da tsoro dangane da abin da ke cikin littafin shi mutum a bashi littafin ya juya ya juya ya juya wa yaquluna ya waylatana mutum zaka je yana kai to mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru sagiratan bai barin karamin abu wala kabiratan ballantana ma babba illa a saha sai da wannan littafin ya kiyaye Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira wallahi abinda kowa ya aikata sai ya same shi a halacce a cikin wannan littafin a rubuce saboda wala yadlimu rabbuka hada ubangiji ba zai zalunci kowa ba kai kana dan mai kizin ka da kai haka Allah ya zalunce ka to me zai samu shi yasa yace wala yadlimu rabbuka Allah ba zai zalunci ainihin wato kowa ba to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gurare da dama ya tsoratar da al'umma ya yi mata kashidi ya ja mata kunne ya ba ta ma'auni a gurin magana to wannan auna wanda ba ma yi shi zai sa ka ga da yawa mutane idan suka tafi gaban Allah su samu matsala Da haka Allah madaukakin sarki ya sake faɗa ya ce wa inna alaikum lahafizin wa inna alaikum كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله يجي وإن عليكم لحافظين والله أكوف أقيم ما كراما ما في كاتبين ما سربوتوا يعلمون سنسا ما ذاك وأن ما إن تند اسم موصول ne ya kunshi kowane irin abu sun san ma duk wani abu da za ku aikata na aiki na magana ko na aiki sun daga sun san shi abinda wa Allah ya sa su shine su rubuta Allah madaukakin sarki ya kuma faɗa a cikin suratu Yunus yake cewa wa idza an'amna al insani ko idza masal insana durran ko wa idza masal insana durrun da'ana thumma idza ثم إذا خولناه نعمة منا wato ta kure ke to ba laifin aran ma ne. ni ne ban kawo ayar da ba ayar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake faɗa cewa wato إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ko san ana rama ana tana dafa Allah ya ce idan muka kwarara wa dan adam ni'ima bayan bala'i da ya shiga mutum yana cikin bala'i ko ina ka kulle daga baya kawai idan Allah ya bude ya fararo masa ni'ima Allah ya ce idalahum makarun fi ayatina sai kaga ya dawo kuma banda kulla ma addinin Allah ma kai shi ba abin da yake Allah sai ya ce qulillahu asra'u makara sai ce inna rusulana yaktubuna ma tarku lallai manzanninmu duk abin da suke yi na makirci akan addini suna yi amma suna rubuta suna ɗaukar rahoto akan abin da suke sannan Allah ya ƙara faɗa a cikin suratul zukhruf yace أم يحسبون أن أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون Allah ya ce am yahsabuna mutane suna tsammanin anna la da kuma wa najwahum gana wadda suke yi da wani asiri da ake taruwa a wani guri a babboye a tattauna a tattauna kaza Allah ya ce suna ganin ba mu sani ba Allah ya ce bala to in suna tsammanin ba haka bane wa rusuluna ladaihim yaktu duk inda za a je a zauna a wani mitin a duniya wallahi ba wanda ya sai hana mala'iku ɗaukar rubutu a gurin sai sun ɗauko kuma sai an fito da shi akwai ranar indillaci to don haka wannan harshe da kake gani sai annabi muhammad ya ba musulmi ka'ida. ya ce kawai ƙa'idar kuma sai da ya haɗa ta da abu guda biyu ya ce man kana yi uminu billahi inda ka yi imani da Allah wanda imani da Allah ya ƙunshi abu guda hudu wal yawmil akhir kuma kai imani da ranar lahira wannan ita ce ka'idar da annabi ya dora musulmi akan ta sai yace falyakul khairan aw liyasmut in bakinka zai fito yi magana idan alheri ne faɗa in ba alheri bane ka ja bakin ka sai idan an je lahira ka huta ma kanka matsala mutane da dama yanzu matsalar da ba tasu ba sun ɗauke ta sun mayar da ita matsala tasu matsala kuma sun ajiye ta ko me zai faru idan aka je gaban Allah kai baka tsira ba akwai matsala to kai kokarin yadda kai zaka tsira shi yasa saboda matsalar tana da wahala sai da annabi ya hada ta da abu biyu imani da Allah sannan da imani da ranar me da ranar tashin alkiyama sai yace to ka'idar ita ce ko magana aka kawo ta shafi mutuncin wani an ce ai wani yayi kaza ai yanzu kaza kaza an yi kaza to in ba alheri bane ka ja bakinka kai shuru ka ce Allah ya sauke shikenan ka tashi kai gaba ka zauna lafiya amma wallahi ka je ka saka baki aka ci gaba da tattaunawa da kai matsalan kai ka manta kai amma mala'iku su kuma sun dauki rubutun da ba wanda ya sai goge shi ita ce babban matsalar kuma yanzu kamar yadda na faɗa a farko na ce muna rayuwa zamani na fitina ga zamani yanzu na harkar social network din nan su facebook su whatsapp su twitter su waye chatin ga sanan kala daban-daban su imo din nan instagram su telegram su waye duk ga sanan kawai mutum da ya ji ya ga labari a cin wanda yake da alaka da mutuncin wani idan ya ɗauko ya zo ya haƙiƙi ce aka za ka rantse da Allah a Ƙur'ani ya gani ko Bukhari da Muslim da haka yanzu wasu facebook a gurinsu da waɗannan social network ita ma ta zama wa matan tuku anil hawa in huwa illa wahayi yuha ita ma wahayi ake mata don haka duk abin da ka gani a ciki ɗari bisa ɗari to gaskiya ne haka suka ɗauka don haka idan ka samu labari wanda yake da alaƙa da mutuncin wani in har za ka tsoma bakinka a kai shi to ya zama kana da tabbas ɗin da ka da in ka tsaya gaban Allah ya tambaye ka ka kare kanka idan baka da wannan tabbatin sai ka tashi ka ce to Allah ya kiyaye yau mu da mun fada wannan ba Allah ya tsare mu su kuma Allah ya sa musu mafita shikenan sai kai gaba kaga ka huta shi yasa annabi ya dora musulmi kan wannan ya yace man kana yu'minu billahi ibnu al-qayyim ya faɗi wata magana yace su da yawa zaka ga mutum yana da zuhudu da tsantseni da gudun duniya da kaza da kaza ya ce amma wallahi sai kaga Allah ya tarrabe shi ba zai iya kiya harshen shi ba dangane da mutuncin mutane so da yawa ba magana ba ce mutum yanzu zai faɗe ta kawai sai kaga an tashi gari ya kama wuta duk musiba ta zo ta shafi kowa saboda magana da kawai mutum zai shi yasa ai bahaushe yake zarar gonu ce yanzu nan sai ta fito ta kona gari ga baki ɗaya maganar da wani zai to shi yasa za ka ga wannan ya yasa ga Allah maɗaukakin sarki bai da ɗan adam komai ya faɗa ba dan akwai wannan sun faɗi maganganun da sun ja makansu matsala yahudawa lokacin da Allah ya saukarwa da annabi wahayin wazi ba Allah rance kyakkyawan rance sai Allah ya ninninka masa kuma yana da saka sai suka ce to ai tunda ma Allah yake neman taimako to Allah fa talaka ne su ne masu kuɗi Allah sai ya ce laqad sami Allahu qawlan laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha qadirun سنكتب ما سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول عذاب الحريق na ka sai da Allah ya bude jumla da shimfidar rantsuwa yace laqad sami Allah wallahi Allah ya ji qaulal ladina qalu inna Allah faqir magana wanda suka ce Allah talaka ne wa nahanu agniya mu ne masu kudi Allah yake to sanaktubu ma qalu wannan abin da suka yi na wannan mummunan maganar Allah ya ce sai mun sa an rubuta shi da yake nan na biyu Allah ya ce wa qatlihimul anbiya abini da haqqin da kashi annaba ba wani dalili da waccan maganan da wannan aikin Allah ya ce wa naqulu duqu azabal hadi saboda haka saboda wannan sai sun dana azaba ta gobara inda Allah subhanahu wataala yanzu me ya ja musu baki ne ya ja musu wannan bala'i eh dan haka da baki ne suka sake faɗa suka ce hannun Allah lankwasashe ne Allah ku tunu ne وقالت اليهود يد الله وقالت اليهود يد الله مغلولة ولعت أيديهم ولعنوا بما قالوا الله يتي وقالت اليهود يهودا سنتي يد الله مغلولة hannun Allah lankwasashe ne Allah kuturu ne hannunsa a damke take Allah ya ce gullat aidihim hannunsa ne take lankwashe an tsine musu gullat aidihim wal gunubi ma qalu an tsine musu saboda maganar da suka ainihin wato faɗa kaga me ya janyo Allah ya tsine musu maganar da suka faɗa ce ta da musu tsinuwa shi yasa munafikai ana dawowa daga yaki? suka yi ba'a suka yi izgiri kuma sai da Allah ya tambaye su ya ce wallahi da za tambaye su za su ce wasa muke wala in sa'altahum in wala in sa'altahum la yaqulunna in إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله يشي ولا إن سألتهم سند سكي مغانا دراكة تنبيس ليقولون ذا سيما كأئنا نقود ونلعب ai muna dan tafiya ne muke wasa don samun abin da zai ɗauke mana kewa Allah ya ce kul abillahi yanzu ayoyin Allah yanzu Allah wa ayatihi da kuma ayoyin Allah wa rasulihi da kuma manzansa kuntum tastahzi'una su kuke wa isjiri kuna cewa wasa kuke Allah ya ce ina la ta'tadiru ba udri kad kafartum ba da imanikum yanzu mai janyo suka kafarta bayan suna da imani magana ita ta ja musu shi yasa bahaushe ya ce baki mai yanka wuya da haka duk sanda za ka auna magana kafin ka faɗe ta to ka auna ta kafin ka faɗe ta ta fito to shi yasa za ka ga wasu ladabinsu ba wai tsakaninsu da mutane ba ne ma ta janibin magana har Allah subhanahu wa ta'ala shafa yake yanzu ga waƙe-waƙe nan an yi yanzu masu yin waƙe-waƙen nan wanda suke taɓa alfarmar Allah subhanahu wa ta'ala ba da baki suke yi ba da baki ne yanzu kwanan nan na ji wani matsiyaciya wata waƙa wai barhama wai farkon matakinsa matsayinsa shine ƙarshen kowane annabi a gurin daraja farkon matsayinsa ba shine iyakar daraja kowane annabi to an zo an yi shehu kauli na tafin hannunka wai duniyan nan gabaki dai tana tafin hannun shehu ne da me ake wayannan waƙoƙin da baki sanaktubu ma qalu Allah ya ce sai mun rubuta wannan maganganun da suke faɗa an zo an yi shehu baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne Allahu la ilaha illa huwa an ce ba wani bane shehu ne sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suke faɗa in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan an zo an yi taci ta gere barhama ne ubangijin kuwa tubu ba qalu za a rubuta abin da suke faɗa in ji Allah subhanahu wa ta'ala yanzu an zo an yi waƙar baba uban Allah in ya yashi tubu ma qalu cewa waya za a ce Allah bai da uba to shi bai da uba to shi shege ne a yana da uba ne to uba ne shine in yashi sanaktubu ma qalu Allah ce sai mun rubuta abin da suke faɗa ta irin waɗannan maganganun da aka wasu ladabinsu da rashin ladabin su Allah subhanahu wata'ala ya shafa dan haka idan mutum zai yi magana yana musulmi to ya dora su akan ma'aunin da annabi ya dora shi in khairan ne ka faɗa in ba alheri bane ka ja bakin ka kai ne kai shiru sannan duk labarin da yake da alaƙa da mutuncin wani kada ka kuskura ka sa bakinka a ciki idan baka da tabbas a kan shi sannan Allah ya jarrabi al'umman mu mu da muke mafi yawanci da malamanmu da ɗalibanmu kowa ya haddace wannan ayar ayar in ji akun fasikun bai na ba'in amma za ka mu an kawo labari ba ma ta bayyana wata rana na tashi yanzu rikicin da mutane muke yi da mutane kenan a WhatsApp da social network din nan kawai wani sai ka ganshi ya sako labari a group idan ka kira shi ka dauki bawon shi ce da Allah labarin nan a ina ka samo shi sai ce to shi ma dai haka yake kawai ya za ka ga abu baka da tabbas a kan shi ka ci gaba da yada shi ma dai haka ya gani kawai ya ci gaba da yada wata rana fa na dawo daga wani guri daidai asibitin yara kawai naga an taru motoci sai zagayawa ake sai in ga mata zuga an zo an shiga asibiti an fito na ce mai ke faruwa ne wai namiji ne haihuwa asibiti na je gida na samu mata sai tattaunawa ake ana cewa wai ai dama an faɗa musu yana daga cikin alamar duniya ta kusa karewa maza za su na ce a wannan magana ne gaskiya kamata abincin aka ce kai matsala kake da abin da aka faɗa sai ka kare ta mutane gashi abu ya tabbata yana nan wallahi yana sai ga fa yan jaridu fa da ɗima kyamarori sun rogu da gudu za su ɗauki rahoton da a da haka yanzu labari zai zama mutawatiri a gari ya zama mashuhuri amma labarin ƙarya ne bai tabbata ba sai da aka gama wa taro aka watsi na ce to bari mu je mu bincika yin hakikanin abin da ya faru ashe wani mutum ne bai da lafiya ba da bai da lafiya yana da ‘yan uwa mata guda biyu sai suka zo gaida shi da suka zo gaida shi sai ɗaya daga cikinsu tana da yaro ya kai ma wata shida sai ta kwanci yaron sai ta ajiye kusa da shi sai ta sako ƙasa za ta sai wani abu su kuma wasu suna zuwa sai suka ga yaron yana wuzuru kawai sai suka sako ƙasan asibiti sai suka ce wallahi yanzu nan suka ga wani mutum ya haihu to daga cewa yanzu nan suka ga wani mutum ya haihu to shi kenan wannan ya faɗa ma wannan tunda yanzu zamani ne na waya kawai sai aka hau bige-bigen waya aka ce ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani mutum yana nan asibitin nan shikenan labari ya zage gari to ai namiji yana nan a asibiti ina haihu ina faɗa muku wannan ne tsakanina da Allah kun ga riba tana da muni annabi ya ce da mutum ya ci ɓandala kare ba gare ya zina da mama shi to da ka zubar da mutuncin dan uwanka musulmi ba bisa ga ƙa'ida ba laifin a gurin Allah ya fi mutum ya zina da mamansa shari'ar musulunci ɗaya daga cikin dalilan da ta zo da shi wanda malamai suke ce masa kulliyatul kamsa guda biyar wanda saboda su Allah ya shar'anta addini akwai tsare addinin kanshi don haka aka shar'anta jihadi sannan akwai tsare rayukan mutane da haka aka shar'anta isasi in wani ya kashe wani a kama shi a kashe sannan akwai tsare dukiyar mutane da haka aka shar'anta haddi na saka in wani ya ci dukiyar mutum ba kan ka'ida ba a yanke mai hannu don a zauna lafiya sannan akwai tsare ainihin wato mutuncin mutane me yasa yanzu a shari'ar musulunci da za ka ga wani yayi zina yayi baka isa ka fito ka ce mai mazinaci ba da zai je kotu ya kai ka ka gan shi idan aka zo in baka da shaida guda hudu za a kawo kwantar da kai za a ma bulala tamanin dan gobe ka kiya bakin dan me dan tsare mutuncin mutane amma ka kalle yadda ake zubar da mutuncin mutane akan abin da ma bai tabbata ba to kuma babu wanda yake da hatsari irin na malamai shi yasa ibnu asakir ya faɗa yace anna luhumul ulama a masmum yace wallahi cin namun malamai guba yace duk wanda Allah ya jarrabe shi shi bai da fila bai da wanda zai zauna ya tattauna kadiyar su sai malaman addini to kafin ya bar duniya sai Allah ya jarrabe shi da lalacewar zuciya kuwa shi yasa za ku ga annabi Suleimanu? da alhuda-huda ya zo ya kawo masa labari sai da ya gama sai annabi Sulaiman kala sai ce sanan zur amin qala sanan asadaqta am kunta min al-kadhibin sai ya ce masa sanan kala sadaqta sanan zur za mu duba magani a sadaqta am kunta min al wannan labarin da ka kawo gaskiya ka faɗa kokariya ne da haka da an kawo labarin da yake da alaƙa da zubar da mutuncin wani sai ka ce to gaskiya a dai bari sai an bincika wannan shine shi yasa yanzu kwanaki nan da nake hanya zan tafi Legas ina ta hanya kawai sai gashi an turo wani labari wanda ya turo labarin sai na kira shi yana ba da labari cewa wannan labari ya tabbata wannan labari ya yi kaza ya yi kaza yanzu duk wanda zai faɗa maka ya ce wani abu ya faru a wani guri to ya faɗa maka inda abin ya faru da sunan wanda abin ya faru don in za ka yi bincike ka san ta ina za ka fara na ce mu ɗalibai da muke karatun hadisi ba wanda zai raina mana ba a wajen malaman hadisi su asali ma duk labari ƙarya ne sai an samu dalilin da zai tabbatar da shi ita ce ka'ida kawai da haka duk labarin da ya zo na zubar da mutuncin wani ƙarya ne sai ka samu dalilin da zai tabbatar da shi amma yanzu saboda mun samu matsala ba mu gina mu'amalar mu akan abu biyu ba ba mutane uzuri da kyautata musu zato da an cewa na ya abu sai ga mutum ya ce a ni, dai wani ne abin da ya ba haka ma zai wallahi kawai sai kakkaba riga sai tashi ya ce ya tabbatar abin da ya fi haka ma wani zai yi wannan yana daga cikin abin da muke fama da shi a wannan ainihin wato zamani da haka ina kira zuwa ga mutane mu ji tsoron Allah in da ka faɗi magana ka auna ta kafin ka faɗa in tana da alaƙa da taɓa mutuncin wani kai taka tsantsan duk lokacin da ka ja bakin ka kai shiru ka huta ko a gaban Allah ka karanta ma kanka matsaloli shi yasa mu ga Allah yana ce mana استل قوله بألسنتكم قوله بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتاسرونه عينا وهو عند الله Allah ya ce idda laqawlahu bi alsinatikum lokacin da kuke furta abu da harshen ku wata quluna bi afwahikum kuna fadar abu da bakin ku abinda kuke faɗa kuma ma laysa lakum bihi ilmu inda za a tsayar da kai a ce tsakaninka da Allah kana da tabbas ka yadda idan an je gaban Allah abin da kake faɗa din nan Allah ya tsayar da kai maka tambaya akan shi ba za ka yadda ba wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu kana faɗar abu da bakinka ka haƙiƙi ce abin da kuma baka da tabbas haka abin yake sai ka ya kawo wani karin magana ce ai ba ya ce in ka ji kishin kishin to da kishin sai ka ce in ka ji kishin kishin da kishin aya ce ko hadisi wa tahsabunahu hayyinan kana yin abin kana dauka abin yana da sauki wa huwa inda Allah azim kuma abin fa a gurin Allah mai girma ne yanzu wanda suka zo suka yi kadafi suka ce matar annabi Muhammad nana Aisha ta yi zina da me suka amfani da baki ne baki ne ya ja musu wasu aka yi musu haddi na bulala wasu kuma Allah ya ce annabi ya bar abin ka ni sai mun haɗu da su a lahira ka kyale ne da sun san sai sun haɗu A kan wannan matsalar Allah ya saukar da ayoyi har guda goma sha takwas cikin abin da ya faɗa akwai wannan ya ce istalaqawnahu bi alsinatikum hmm. wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun kuna faɗar abu a bakinku abinda ba ku da tabbas akan shi wa na huwa gidan sanda kuke faɗa ɗauka kuke abin yana da sauki amma wa huwa inda Allah azim kuma abin a gurin Allah yana da girman gaskiyar gaske shi yasa annabi Muhammad ya faɗa ya ce ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci gima-giman laifuffuka guda bakwai masu hallakarwa da ya faɗa ya ce akwai ashirku billahi shirka da Allah akwai asihiru akwai qatlun nafs lati haram Allah illa bil haqq akwai aklu amwalil yatama daga ciki shi annabi ya ce akwai qazafi ga mace mu'mina ka tangaggiya mutune ki kana zaune wata ta zo wucewa da hijabi da niqabi baka ta ba baka da alaka da ita baka da business da ita sai ka ji mutum ya ce ka ga duk masu sa hijabin nan da niqaban nan to billahi la zidiyan iska saboda watakila ya samu ka faɗa mun shigar da duk wata shiga da ka sani a duniya akwai wanda ya irin wannan shigar ya cuta ana sa kwat a cuta ko ba to me yasa an ga wani da kwat ba za a zage shi ba a ce duk wanda ka gani da kwat to dan iska ana sa malin malin a cuta ko ba to me yasa duk wanda ka gani shi da malin malin ba za duk shigar da ka dauko ka kawo ta sai ka samu wani sun samu sun yi cuta ne yanzu kwanaki mun yi waya da wani sanata haka wasu suka tashi suka nemo dima da riguna suka yi rawani wajen rabin kilomita ɗaya wasu ne za su ga sanar president suka zauna a reception ɗin shi ana ta zazzare ido na ulama al'ulama warasatul anbiya'i wala an zo ana ta zazzare ido dan fara ma a reception din ana jiran su don su nuna sunan Allah ne da ƙur'ani ko a hannun shi karatu kamar shi sanar yi ana zazzara ido can ana jira ana jira kawai sai ga wani mutum ya shi sai ya kalli wannan ya kalli wannan aka ce a ah, ka su ne ya ce kware mana wannan ba wani mani <laughs> ta ina ka su ya ce wannan ba shi ne shugaban masu sai da wuyi na wuri kaza <laughs> wannan kuma tanka yake tuka wannan kuma kaza yake walla ɗaya daga cikin sai yana tashi daga inda yake sai ga daure rubiya amma ga sun yi shiga ta malamai sun je za su yi za su yi cuta dan idan waɗannan sun je sun yi shiga sun yi cuta dan Allah dai jinya kuma duk wanda ka gani da irin wannan cutar shiga ka hukunta shi ka ce mutumin banza ne to wani kawai yana zaune wata ta zo wucewa da shiga ta kamala bai san ta ba da alaka da ita kawai sai ka jaci kaga duk masu shigan nan da kake gani to billahi lillahi la cikin iska ne zaka je lahira zaka yi karin bayani a gaban Allah zaka faɗi iskancin da abin da ya hada ka iskanci da ita shi yasa annabi ya faɗa yace daga ciki akwai kazafi ga mace ka tangaggiya mutu ne kirki ka jefe ta da abin da ba ta ka ce ta ainihin wato hmm. to shi yasa zamu ga harshe ɗin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta magana a kan shi ɗin mutum zai lauye gaskiya yana ji yana kallo da ka ga in dai a babin magana ne to da harshe ake amfani da haka yahuda Allah sai ya ce wa inna kan la fariqan yaluna alsinatahum wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litasawwuhu min al kitab mhm. لذا سموع من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله يتي وإن من والله أتكن سلفريقا أقوة جماعة يلوون ألسنتهم بالكتاب lokacin da za su wa mutane bayanin littafin Allah sai su karkatar da harshen su abinda Allah bai faɗa ba sai su ƙara kai da kake tsammani kake saurari da ta hasabu min alkitabi za ka yi tsammanin cewa abinda suka ƙara yana cikin littafin Allah Allah kuma ya ce wa ma huwa bai cikin littafin Allah wa yaquluna ala allahi alkadhib huwa wa yaquluna huwa min indillahi suna cewa wannan bayanin da suke daga gurin Allah ne wa ma huwa min indillahi kuma bai daga gurin Allah wa yaquluna ala allahi alkadhib suna fadar magana wacce ta ƙarya ce akan Allah kuma suna sane suke badata dan haka shi yasa al-Imam Ibn al-Qayyim yace ita maganar da ta shafi Allah ba akan ilimi ba yace shirka ne da ziyada da haka inda za a tambaye ka a ce akwai laifin da ya fi shirka da Allah ka ce e akwai wanne ne shine maganar da ta shafi Allah ba da ilimi ba shi shirka ne da ziyada shi yasa Allah ya ta jan kunnan mutane yana cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram mhm. hadha halalun wa hadha إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الله مدوكاكين سركي هكا يفدا يتي ولا تقولوا kada ku faɗi lima tasifu alsinatukum alkadhib ga abinda harshen ku yake siffanta muku na ƙarya ka zo ka zauna ka ce hada halalun wa hada wannan halal ne wannan abun haram ne ba Allah ya ce ba annabi ya ce litaftaru ala dan ka kirkiri ƙarya ka jingina ma Allah Allah ya ce innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al wanda suke kirkira ƙarya su jingina ma Allah subhanahu wata'ala ba za su samu ainihin wato babban rabo ba na haka harshe yana da matukar muhimmanci a gurin mutum harshe da kake ganin sa kaman wuka ne wuka yanzu tana da janibi guda biyu dukka yayin da nan bangaren yake da kaifi nan bangaren yake da kaifi za ka iya amfani da shi ka yanka abu mai kyau za ka iya amfani da shi ka yanka abu mara kyau harshenka za ka iya amfani da shi wajen abu mai kyau ka samu amfaninsa da gajiyarsa a gurin Allah haka za ka iya amfani da shi ka haifan ma da kanka matsala a gurin Allah annabi ya ce wa zai lamunce min akan abubuwa kamar haka admamtu lahul janna ni kuma na lamunce masa zai shiga aljanna idan an je alkiyama daga ciki annabi ya lissafa abubuwa guda shida sai ya faɗa daga cikin su yace akwai harshe kuma annabi ya faɗa a wani hadisin yace babu yadda za a yi imanin mutum ya tsayu sai zuciyarsa ta tsayu zuciyarka ba za ta tsayuwa akan daidai ba har sai idan harshenka ya tsaye akan daidai tukunna sannan zuciyarka ta tsaye akan dare duk mun san hadisin ma'azu dan jabal lokacin da yake ma annabi tambaya yace yanzu ya rasulullahi hatta abinda muke magana da shi za a kama mu da shi annabi yace wa hal yakubbun nasa shin yanzu akwai abin da yake kifar da mutane alama na akan kan hancinsa a wuta irin abin da su ya girba to wasu da dama in suka tafi lahira kaga sun samu matsala to harshen su ne ya ja musu da haka ƙa'ida da shawara da annabi Muhammad ya ɗora al'ummar musulmi a kanta ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira in zai faɗi magana ya faɗi alheri ko ya shuru to duk inda Allah ya haɗa ka da mutane za ka yi mu'amala da su ya zamanci wannan ita ce ma'auninka idan alheri ne ka faɗa in ba alheri ba ne ka ja bakinka ka yi mai ka shuru in an je gaban Allah ka riga ka huta labarin da yake da alaƙa da keta mutuncin mutane idan an kawo in za ka je ka ba da labari sai ka ce kamar yadda na ji an ce wai ban tabbatar ba kaga wanda kake faɗawa to shi ma ya san baka da tabbas a je a bincika amma yanzu mutane sai su ji labari ka ga sun haƙiƙanci yadda ka san suna gurin kuma labarin yana da alaƙa da mutuncin mutane to wallahi gaskiyar magana ai ka tsantsan kai ta karka. magana ta ƙarshe da nake so in yi wani malami ana ce masa Ibrahim bin Adam mutane sun zo sun same shi sun ce masa ma baluna na da ufa la yastajabu lana me ya faru ne muke yin addu'a ayi ayi ayi amma Allah ya ki karba ya faɗa masa abubuwa kamar haka yace na farko li annakum araftumullah falam tufihu saboda kun san Allah amma kuka ki bin shi yace masa nabi wa araftumur rasul kun san annabi Muhammad amma falam tattabi'u sunnatahu ba ku bi sunnarsa ba na uku yace ce musu wa akaltum ni'amillahi kun ci ni'imar Allah amma falam tu'addu shukuraha ba ku bayar da godiyar da ya wajaba akan ta ba na hudu masu ce musu wa arattumul jannata haqqun kun san aljanna gaskiya ce amma falam ta'malu biha ba ku tashi ku yi aiki ba dan ku samu aljanna na biyar ya faɗa musu yace wa arattumun nara kun san wuta amma falam taharabu minha ba ku tashi kun yi aikin da za ku guje ma wutar ba na bakwai yace musu wa araftumu shaytana wa da kun san shaytan da makirtin sa falam tuharibu kuka ki tashi ku yaƙe shaytan amma wa wafaqtumu sai kuka datar da shaytan din yanzu a cikin mu ne fa za ka samu suna wa annabi isini annabi ya ce idan ramadana ya zo akan kama shaytanu kan gararu a daure musulmi fa ramadana ya zo da an ci an ga watan shawar sai ka gansa a bayan gari wasu ne za su taro babban oga ana yi a garin nan ko ba a yi ana yi yasa duk inda ka ga musulmi sun ɗanɗani wahala hannun wanda ba musulmi ba to sai sun saki Allah sun lalace sai Allah ya turo wani in ya fi ƙarfin ka ya lallasa ka kawai dan sunanka musulmi ba tare da aiki da musuluncin ba shi ke manzan Allah mai ya faɗa ba cewa ya al-muslimu ba cikakken musulmi shine man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda rago ɗan uwansa musulmi suka kubuta ba zai amfani da harshen sa ba ko hannunsa ya cutar da shi ba shi bane cikakken musulmi kenan lokacin da duk ya to ɗan uwanka musulmi na jin tsoron bakinka suna jin tsoron hannunka za ka iya cutar da su da bakin da hannun kai ba cikakken musulmi bane to ana samun wannan a cikin mu wa arabtum shaytana wa kaidahu falam tuharibuhu ba ku yaki shaytan ba wafaqtum sai ma kuka dace da shaytan sannan ana zuwa a je abin na mamata amma falam ta'tabi ba wanda yake daukar izina da yau kuna tare da wani yayi gaba an je an rufe shi kamin kuka wata ran kai za a kuka. ba ka ne ba sa daukar izina da wannan Allah ka ji kan malam Aliyu na mangi da yake faɗa yake cewa ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka riɓe tsufa ta sharɓa yanzu me yafi kyau ka zaɓa an ba fara ni da nafila ba Yace in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ci za ka bi shi ka ko amince da ibada ce baka musu ba Ta riko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka ka sala. ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba to tunda baka tashi ka nemi sani ga maluma ba aiko akwai matsala da haka yace yan uwa ku kuma bar wa, dubi girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dan nadewa ga zato ba za shi lahira ba yace ya kai mugun hasara ya bu mummunar dabara ya ɓace da rashin basira sai shi zo da dubun lalura ya faɗa ba za su karbuwa ba hmm. saboda akwai mai cike masa hanzarinsa ita ce mutuwa ta karɗe ƙararrakinsa daga sanda ka taso min ɗinka mutum na mutuwa ta zata ɗauka ta gaba da su ya ce jinjiri a cikin wasu an kira tilas ya amsa ya ce teɓari bai zauna duniya ba ya ce wasu ko da ƙuruce su wasu ko a kira uwarsu tun tana tsan mata bar su wasu ko naƙuda ta kar su awa ba su zauna duniya ba ya ce tun kana yaro a tsumma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma har rashin ka amma amma baka shaida taka na zuwa ba yace ta karu ta dauki sarki mai hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a daki inda ma ta fi ƙara auki bata barfan ko mara komo ba ina ruwanta yace ta fi komai tsoratarwa in ta zo ba tsayawa ko da koshi ko da yunwa ɗalibi ko mai sanarwa ba san ɗaya wanda ta rage ba ya ce don haka tun da sauran hankalinka ya ce ka ci ka sha kai nishaɗi kasuwa ta zo da buɗe cuce-cuce ba a taɗi ya ce wanda ya bi na wanga rudu ba zai daraja a lahira ba ya ce da haka tun da sauran hankalinka ya ƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi da sallah san sa'al da wanka tun ba aiko ma mala'ika ba Don aiko mala'ika ba shikenan magana ta lalace ba na haka yace abu na ƙarshe washtagaltum bi uyubin nasi kun shagaltu da aibubbukan mutane kowa sai ya kyala nashi nashi aibu wannan yana daga cikin dalilan da yake haifan mana da da matsala kai kana da matsala wancin yana da ita wancin yana da ita maimakon ne in ji da matsala ta kai ka ji da taka kai ka ji da taka a sai mu batta at-tawasu bil haqqi da at-tawasu bis sabr ma magana ba shi ake ba kawai sai dai a zauna nan ai daba a yi munafunci a yi tsegumi a zagi wanda za a zaga can ma a daba a yi tsegumi a yi a wayewaye can ma a yi daba a yi tsegumi a yi munafunci a zagi wanda za a zaga can ma a yi a zaga a tashi kana nan kana wannan zage-zagen duk ranar da mutuwa ta zo ta same ka aka baka tsine na komai ba wallahi tallahi mutum zai san cewa ya karar da lokutansa inda bai kamata ya karar da lokutansa ba yanzu gashi ana lissafi azumi yanzu saura wata uku da yan kwana annabi ya faɗa ya ce yana daga cikin alama na tashin alkiyama ya ce la ta ƙoma sa'atu hatta ya ta ƙarabar zamanu ya ce sai lokaci ya matsi ya ce Allah shi ya mai da shekara ta dawo kamar wata ɗaya yanzu ga iyayenmu nan irin wa'annan dattijan masu farin gemu tunda aka fara sunna da baƙin gemu yanzu ga shi nan inda za ka tambaye su a shekarun ba idan aka ce maka an yi azumi sai mutum ya manta kafin azumi ya dawo amma yanzu shi nan da an ci an yi azumi wukil azumi ya kuma dawo, kana nan kai kana ganin da lokaci baka san ba lokaci ba wata ran sai dai ka ji ko ana dora ma kasa magana ta riga ta ce to saboda haka gaskiyar magana musulmi muna da mutunci idan mun mutunta kanmu muna da kima a gurin Allah da abin da zai bayo mu zubar da mutuncin musulmi yan uwanmu mu kiyaye shi mu taka tsantsan da shi dan haka zan tsaya anan wannan aure da aka yi Allah ya sa masa albarka akwai nambobi na group da wanda zai ainihin wato shiga zai sa wa'annan nambobin sufuli tara wannan nambobin idan mutum ya ɗauka akwai group da ake da shi ne na karatuttuka watakila ba nan ba duk wani karatu da muka koda a wajen Kaduna ne ko a ina ne insha Allah in kana cikin group din zaka iya samun shi sifili tara sifili biyu ɗaya biyu biyar biyar sai biyu sai uku uku a ina ganin an rubuta ko sifili tara sifili biyu ɗaya biyu biyar biyar biyu uku uku wannan shine abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu da halayenmu Allah ka tsare mu gurin zubar da mutuncin musulmi ɗan uwanmu Allah eh in mutum ya tashi zai sa sunansa ne kawai ni ne wani da kuma adireshi daga guri kaza shikenan an gane da ka saka wannan shikenan zai ajin ɗinka wannan guri kuma zai tura maka dokoki da ake kiyayewa a ciki Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu muna roƙon Allah shugaban wannan ƙasa Allah ya ƙara masa lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya wanda suke ta guri dare da rana sai su ga ya mutu to kada Allah ya nuna masa abin da suke kuma ni dai ina roƙon Allah ni dai ina roƙon Allah in dai ina Najeriya nan kada Allah ya jarrabe ni in sake ganin ran da ba musulmi ba zai ƙara mulki a cikin ta wannan addu'ar ku ci gaba da yinta ai idan ƙarya ne iktibasi ne na alimakawo ya ce ai balangara shi da ne ko kuwa eh, haka alimakawo da ya faɗa ya faɗi magana sai ce in ƙarya ne ai balangara shi da ne to saboda haka in ƙarya ne ai kowa jikin shi ya faɗa min a baya ko wannan karatun da ake yanzu inda ne ba wallahi wani yanzu ana karatun nan hankalinsa bai karatun nan da wani zai shigo da bakalle da hankalin kowa zai koma kan shi kafin duk an tattara ko ina an tattara ko ina saboda haka mu mun san implication na wanda ba musulmi bai shugabanci mutane lokacin da shi wancan mai malfar yake nan wallahi mu muka mu muka san bala'in da muka sani iri iri kana kallon ga bala'i ya taso ba za ka iya tare shi kuma ba za ka tara mutane kai musu bayani ba dan ba su da alaka da shi shi yasa wallahi a lokacin akwai abubuwan da hadda na sani nake da ban san su ba saboda wani abu in baka san shi ba sai ka koma kai kwanciyar ka lafiya ga matsala ka san ta ta taso kuma ba za ka iya magance ta ba amma muka mayar da al'amura zuwa ga Allah Allah subhanahu wata'ala ya jugu kukan mata a ah, nan jihar lokacin da ba musulmi bai zo shugabance ta kuba kun san abin da ya faru ba eh ko kun sani ba yanzu rikicin da ake a kudancin Kaduna nan ba dan musulmi bane yake gwamna a Kaduna me ba zai faru ba Allah da sai mutane sun ga bakin ciki fiye da yadda baka zo to saboda haka mala bakar goma da kuke ganin sa wallahi tallahi shi yasa na haɗa. na ce yara in kankan ba ko ba ba yara ba ko ma waye wanda yake ganin ya ji yayi karatu yayi digiri ko masters ko ya zama professor na ce na rantsi da Allah duk abin da kake ji ka karanta a duniyar karatu duk ranar da ka zo ka hau mala abakar kuma hawa na wulakanci sai na hauka kowaye ubanka kuma kuma za ka san cewa mala abakar gumi yana da jikoki ba ma 'ya'ya ba sau da haka malam a wajenmu ya fi ƙarfin wani mutum riba-riba ya tashi ya taɓa malam in kuskure ne a gidan karatu kowa ma zai yi da haka malam da kuka gani kowa ya tabbatar duniya bata damu malam ba da malam manufar sai tara duniya da sai ya tara duniya sama da kowane malami a Najeriya amma kun shaida ne har ya bar duniya bai da alaƙa da ita amma fafutukar malam kullum duk abin da ya taso ya za a yi musulmi ya gaba ba ya taba ce fafutukan malam har ya zo ya fatawa ya ce ma siyasan nan ta fi sallah muhimmanci lokacin da wasu suka ƙi yadda da wannan fatawar ta malam da lokacin da wanda ba musulmi ba suka zo suka samu dama sallar ta gagare mutane ko bata gagare su ta gagare su so saboda haka akwai internal matsala matsala ta cikin gida saboda haka mu dai ba yadda za a yi ko me zai faru ma dama musulmi ne yake shugabanci wallahi hakuri za mu ci gaba da shi mu ci gaba da mai addu'a ba za mu taɓa buɗe ƙofa ba wanda ba musulmi bai zuwa wallahi ko wallahi za mu mutu in mutuwan ne gara Allah ya ɗauki ranmu a hannun musulmin wannan mu shine abin da muka zama kan in ka ji haushi ka fashi ba ma ba kowa hakuri Allah ya samu dace saboda haka wasu matsiyata suna nan suna guri Allah ya kashe shugaban ƙasa kada Allah ya sa ya dawo mun faɗa masu mun ce ko ya mutu ba zai tare nasu kabarin ba nasu yana nan yana jiran su kuma ballantana ma ba za su ga abin da suke so ba in Allah ya sai Allah ya dawo da shi saboda haka yan uwa a ci gaba da masa addu'a Allah ya ba shi lafiya nauyin da aka dora masa na kasan nan Allah ka bashi ikon nauyin saukewa ku je ku saurari karatun malam Bello ya ba da ya je ya gana da shi ya dawo za ku ji abin da ya faɗa akan shugaban kasa da ya je ya zauna da shi ya gana da shi ya ce duk mutumin da yake dan cuwacuwa ne ba zai gayyace shi ba saboda haka ya ji ya yace in kai mahaukaci ne kuma sai ka tambaye ni me aka gana abin da ya faɗa kenan da haka muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ƙara masa lafiya nauyin da aka ɗora masa na ƙasar nan Allah ka bashi ikon ɗauka abin da yake da wahala Allah ka bashi ikon warware shi don sarkin sunayensa wannan mu shine addu'ar da muke yi wanda ya ga shi ba zai iya addu'a ba ai bai sai canja kuma tsarin ba kuwa wannan shine saboda haka dama za ka yi addu'a da zai bi maka wannan mu shine abin da muke faɗa Allah ya dawo da shi ƙasar nan lafiya lau wannan shine abin da muke fata wannan suka ce in ya dawo sun fita sun koma sun daina shi'a to za mu ga yadda za su kuma wallahi walau ruddu la alu limanuhu anhu السلام Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم

kuma a gida an ce wai ba za a sami mai auren nan ba saboda bai da kwararren sana'a to da yake wasa da gabansa har yake sai bi mu shi sha'awa kuma yana azumin litinin da talata a litinin da alamis ya ce to ma da in ya cigaba da yin haka domin ɗebe da kan sha'awa saboda faɗawa suna yayi laifi ba guda ɗaya za ka rike ba tambayar da shi wannan ne cewa shi matashi ne yana so zai yi aure gidansa an ce ba zai aure ba don ba shi da sana'a da kuma ga shi da ƙarfin sha'awa yana azumin litinin hadda alhamis ma amma kuma ga shi wani lokaci sai ya wasa da gabansa gurin fitar da mani ya hakuncin ya haka ni akwai shawarwari da zan ba shi kamar haka shawara na farko banda azumin da yake kokarin yi na alhamis da litinin to ya tambayi likitoci wani abubuwa ne suke da tasiri idan ana cin su wanda suke motsar da sha'awa a jikin mutum sai ya nisanci su da yake nan to in ya hada da azumi ya hada da wannan abu na uku kuma ya zamanto ya nisanci kallon duk wani fim na batsa ko hoto na batsa idan zai ci abin da zai motsan masa da sha'awa gashi yana kallon fina-finai nawa na batsa ko hotuna na batsa dama azumi ba zai magance matsalar ba wannan ni shine shawarar da zan bayar abu na biyu kuma da ya ce ba shi da sana'a to dama ya za a ɗauki aure a baka baka da sana'a me za ta ci shi yasa idan munasaba ta so nake faɗawa samari karka ga yarinya tana rubuce-rubuce a hannunta tana I love you to sansi ya wanda nake san shi har cikin jinin jikina ya wanda in ban gan shi ba bana iya bacci ya fana dan zuciya ta ya kafa nan zuciya ta wallahi sallahi, duk a gama wannan abin idan ka ɗauko ta tabaro gidansa ta dawo to wannan yaran ba ta fahimtar sa in ba yaren girki ba wallahi ba ta gane wannan yaran ina faɗa muku gaskiya ne dan haka duk wanda yake tunanin zai yi aure akwai karin magana da Hausa suke cewa da babu a'a ina ba shi bane da babu da ango da amarya ba za su zauna ɗaki ɗaya ba ko dai babu ta tafi ta bar amarya da ango ko amarya ta tafi ta bar ango da babu wallahi cikin biyu dole sai an yi saboda haka dama idan kana tunanin za ka aure kana ganin ya kamata ka yi aure to kamata ya yi shi ne ɗan uwa ya ƙoƙarin ya nemi wata sana'a ya ɗan bubbuga dama a matsayinka kana matashi na namiji ai akwai kuskure ka kawo wannan matakin baka da sana'a kuskure ne an fahimta mu ne muke barin yaran mu a haka su taso amma yaran wanda ba mu ba yana da wahala ka ga mutum a ci ya kai matashi ko da karatu yake a ci ba wata sana'a da yake a lokacin da ba lokacin karatu na haka ina ba shi shawara ɗan uwa wannan matsalar Allah ya yi maka kai ƙoƙari ka nemi sana'a ka nema hanyar da za ka yi ainihin wato aure ko shakka babu malamai sun tabbatar da cewa istimna'i haramun wannan ita ce ƙauli na gaskiya haramun sai dai kawai yanzu a nan gurin ƙa'ida ce ta usulin fiƙi za ta yi aiki al-imam as a cikin al-qawaid al yana faɗa cewa ad-dinu mabniyun 'ala al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih fa in tazaham adad al-masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih sai yace wa jidduhu tazahum al-mafasid yurtakabu al-adna min al-mafasid yin zina ɓanna ne idan ba wata hanya da zai iya kauce ma zinar sai ta wannan hanyar to da ya je ya fada zina wannan abin ya fi sauki sauki a haushi-ba haushi ya ce da bakin baki fitik baki wuli ba gara dan baki baki ba to wannan ita ce ka'ida amma fi ya sani haram wannan ne shine shawarar da nake bashi Allah ta'ala ya shiryar da mu da haka su kuma masu kuɗi sai su tallafa a kafa santoci na auren yanzu kwanan nan muka haɗu da wani ya ce min ya rantse da Allah duk ranar da ya kuɗi wallahi shi ya kafa cibiya ta aurar da marasa aure ya ce malam saboda wanda aure na shawuya kaga irin wannan bala'i shi yasa kaga na musulunci ya ce wa an kibul a yama min wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli Allah ta'ala ya shirye da amma dai wannan ne shine shawara da nake ba da mu Allah ya sa kuma bayani sai mai tambaya na gaba suna da suna da yaje ta yi aure kuma tana gidan mijinta to saboda yin halin rayuwa da ake ciki yanzu kayan abincin da ya siyo har wani lokaci ta kan ba ta kawo gida ba tare da sanin mijinta ba to me hukuncin wannan abincin da su suke ci ni ina ganin abin da ya kamata ita ta yi in dai mutumin karimi ne ya san abin da yake yi to ta ba shi shawara ne a matsayinsa na mai nemowa ba a sarrafa abincinsa ta hanyar da bai sani ba ta ce su wance suna cikin wani yanayi ina ganin da za a taimake su in zai yi magana ka ce ka gode ma Allah a rayuwa kullum na kan faɗa wa mutane ni ina fi yadda da rayuwar Allah ya jarrabe ni ya bani ya samu wani bukata ya zo in bashi idan Allah ya ga dama wallahi kai zai samu bukata ya tura ka gurin to in Allah ya rufa maka asiri ya ba ka ya samu wani ya tuho bukata gurin ka gode ma Allah in Allah ya ga dama sai ya sa maka bukata ya tura ka gurin wani to irin waɗannan alfaqin idan ta dauka ta yi amfani da su a babin shawara to insha Allah idan miji ya aminta to sai kaga shi da ya je ya nemo yana da lada idan aka bayar ita ma da ta bada shawara dan a bayar aka bayar tana da me tana da lada yanzu an samu attawaso bil haqqi kenan yi wa juna wasiya dangane da ainihin wato gaskiya ni na ganin haka ya kamata a ce an yi a babin ita wannan mu'amala din wallahu a'lam da masu kasunan masu suna kasa ɗin gaskiya ta bayyana shi a mai ɗan izala da ɗarika sannan akwai yakin shambita na nasarar sojojin najeriya akan yan boko haram sai alamomin shi ta alamomin ahalin suna dan da kafiri sai da eh, kashe muna suna na a waje suna na duk mai so sai je yi ba akwai mai tsira a nan za mu kira abubuwa daga kashe wannan kundin da za mu fara da Ala ce mai kyan labai. Mun saurara abin da malamin ya mana tambayi kai an karanta alkur'an karim kuma malam ya mana bayanai ubangiji allah ya saka mana da kai babu shakka ba ni da wata kalma zai yi wa malam godiya sai dai